الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ رعكم من رياض الصالحين أنا مسلاتي الجمعة دوبيلي أسكندري جميلة a yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da shida hamsin? hamsin arba'in da shida ba? yawa a gyara a yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da shida kuma muna cikin babu fabdin jihadi wato babu da ke bayani falalan jihadi fi sabibin da ina tamani za mu tashi wa an sahal ibn sa'ad haka ne as-sa'idi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند الباسكين يلهم بعضهم بعضا رواه أبو داود بسند صحيح وانا حديث أبو داود رواه توشي لإسناد إن جدي لقد سهل بن سعد al-ta'ibi radiyallahu anhu Allah ya rike shi kada yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan Allah sallallahu alaihi wasallam yace intani la turaddani lokuta guda biyu ba a maida addu'a a cikin su shine ma'anar sintani la turaddani ay sa'atani sintani kamar yadda wani hadisin ya fasara lokuta guda biyu la turaddani ai la turaddani fihi maddu'a ba a mai da addu'a a cikin su in kai au qalla ma turaddani ko kadan ne ma za a mai da addu'a a ce ai addu'a ba karba ba zai yi ko dai zama shakkan mai riwaya ko kuma audin ko da ka kadan ne a ce mutum yayi addu'a ba abin nan ba a karba masa saboda kenan kaman ba a ma mai da addu'a idan an yi ta wannan lokacin na farko addu'a wa inda mai da addu'a yayin kiran sallah wato bayan an kira sallah kenan sai kuma ka daga hannu kai addu'a tsakanin kiran sallah da ita Allah yana karban addu'a a daidai wannan lokacin sannan wa inda ba'ati da lokacin yaki lokacin da aka yi sahu za a fara yaki kenan sai ka daga hannu kai addu'a ko ana cikin yaki ita ma addu'a ce biya wa inda ba'ati yayin yaki hina yulhimu ba'dhum ba'd yayin da shashin su yake kuda da tashi shashi shine ma'anar yulhimu daga Allah ne naman mutum yake hazuwa da nama yasa yaki ake ce masa malhama wurin da nama yake hazuwa a wata riwaya ta Imam Malik Ya ce, sa'a yace sa'atani tuqu lahuma abwabus samai wa qalla da'in turaddu alayhi da'watuhu hadaratu an-nida' lis-salah was-saffu fi ya ce lokuta guda biyu ana bude kofofin sama saboda ya ce kaɗan ne mutum zai addu'a a wannan lokaci a mayar masa da addu'a ba karba ba ina da wuya shi ne lokacin da kiran sallah ya yi lokacin da ake kiran sallah ko aka kira sallah sannan kuma a lokacin da aka yi taku don yaƙi fi sabilin laki to wai nan lokutan lokuta ne na amsa addu'a domin yanzu lokacin yaƙin ya kubuce maka to kuma lokacin kiran sallah kullum ana yi sau nawa ake yi sau biyar kana da bukata wajen Allah da kana da damuwoyi sai ka dinga taron waɗannan lokuta sai ka yi addu'a bayan an kira sallah akwai sunnoni da maza su waye sunnan abu na farko kwaikwayo mai kiran sallah lokacin da yake kai ma kana yi ya ce Allahu akbar ka da Allah akbar ashhadu an la ilaha illa anta ashhadu an la ilaha har yazo la haula wala quwwata abun nan da ala salah ake la haula wala quwwata illa billah hayya ala falah la haula wala quwwata illa billah ga wannan ita ce sunna ta farko sunna ta biyu shine kai wannan addu'a da manzala sa ya koyar wani ce man qala hina yasma'u nida allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah qaima ati muhammadan al-wasilata al-maqam wal fadila wa ba'athu آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته رضا الدول لفتوانا الدوان حلل له شفاعة يوم القيامة هنا تبت مثلا القيامة wanda ya faɗi wannan addu'a lokacin da yake jin kiran sallah to an amsa masa kuma zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa ranar alkiyama to wannan addu'a ce mai zaman kanta sannan sai ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa salati sunna nawa kenan uku na hudu sai ka yi addu'a ka roƙi abin da kake so shine wannan hadisin yake karantarwa da makamantan cewa bayan kiran sallah ana yin addu'a to matsalolin da suke fama da shi na rayuwa na matsaloli na addini rashin tsoron Allah ya aikata abuwa na haramun duk wannan lokutan sai ka daidaice su ka dinga addu'a Allah ya yi maka karancin ibada Ka roƙi Allah ya baka ibada Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati roƙi Allah ya taimake ka akan ambatonsa da yi masa godiya da masa ibada ne su wannan lokaci ne na karban addu'a sai kuma lokacin da ake wato yaƙi fi sabilillah lokacin da mutum yake ganin kamar ma zai bar duniya ba da tabbas zai dawo ko bai zai dawo in yi roƙi Allah ta'ala zai amsa rawahu abu dawuda bi isnadin sahih abu dawud ya rawaito hadisin da isnadi wanda yake ingantacce ibnu hibban ya inganta wannan hadisi hadisi na gaba an anas radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عبدي ونصيري بك أقول وبك أصول وبك أقاتل رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن أنا حديث أبو داود وتوشد الترمذي كما يشي حديثي حسن حديثي إن الجيش وعن أنس رضي الله عنه قد أنس أم مالك ألا يبدلش قال يكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى من ذلك ما يكفى أن إدن ينا ياكي وإن زي ياجي زي ياجي لك لكافرين قال سيتي اللهم أنت عبدي يا الله كيني تيمقونا وكيني توغرونا اللهم أنت عبدي كيني توغرونا ونصيري كيني ميتيمقونا بك أقول da taimakon ka ne nake yan dabaru dabaru har in ci galba akan abokin gabana wa bika aqulu da taimakon ka ne nake kai hari wa abokin gabana kai masa tumbe kai masa tumbe kai masa hari wa bika uqatilu kuma da taimakon ka ne nake yaki da taimakon ka ne nake nake yakan abokan gabana wato wannan addu'a akwai tawakkali ga Allah a cikin kuma akwai ma'anar la haula wala quwwata illa billahi ba wata dabara ko karfi na yin wani abu sai da taimakon Allah ko na ibada ko na kaucewa sabon Allah ko kuma na wani abu na al'amarin duniya to Allah ma anta abudi asalin abud shine dambe. shine dambe ko za ka damtsi nan kenan kaga karfin hannun mutum yana nan din sai na dambe. to ma'ana kai ne karfi na kai na dogara da shi anta abudi ma'ana anta mu'tamadi kai ne abin wato ainihin dogaro na ana a gare ka na dogara ba na dogaro a kan wani sai kai la a tamidu ala ghairika wa la a tawakkalu illa alai ba na dogaro a kan wani kuma ba na dogaro sai a gare ka shi ne ma'anin allama an ta'abudi kaga wannan addu'a tana da ƙarfi don ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah ba ka da wata dabara Allah shi ne ƙarfin ta shi ne dabara kamar yadda aka rawaito sai قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد لقد مددت يدي بالذل مفتخرا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا haya, خائبة فبحر زوجك يرمي كل من يريد itina da nufi kofan ka ya ubangiji subhanahu wataala ina mai tamadin rahamar a lokacin da duk mutane suka yi bacci ni kuma ina dogaro da kai ina daka hannu ina addu'a na kwana ina kai karan abubuwan da ke damu zuwa ga ubangiji na kaga yin abu ya dame ka sai ka tashi ka dinga kokawa Allah ta in wani abu ka sa a gaba ka tashi kana addu'a kana tsammanin ubangiji ka alaje sai ce ba ni da wani abun dogaro sai kai ba ni da wani buri sai kai matsalolin da suke kai na ba zan iya ɗaukar su ba ya ubangiji subhanahu wataala na daga hannuna ina roƙon ka ya Allah kar ka mai da hannuna ina mai tafiya ba tare da ka an sami addu'a saboda kogin ka yana kotar da dukkan wanda ya gangara zai sha ruwa ba wanda zai je kogin bai sha ruwa ba shi to kaga alama an ta'ahudi din kai da dogara wa nasiri kuma kai ne mai taimako na idan mutum ya yi addu'a kuma dama ya rike addininsa Allah ta'ala zai taimake shi To kace duk wanda ya nemi taimakon Allah kuma yana tsaye akan addinin Allah akan al'amuran addini Allah ta'ala zai taimake shi Allah ta'ala suratul hajj ya ce wala yansuranna Allah man yansuru inna Allah la qawiyyun aziz Allah zai taimaki mai taimakon sa mai taimakon addinin Allah ne karfi ne kuma mabuwayi ne ba abin da ke ko da aka idan Ubangiji subhanahu wata'ala yi maka gaban kasar ka zama mai taimakon addinin Allah don kai addu'a ta nemi Allah ya taimake ka sai maka agaji in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ko haka in kuka taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku ya tabbatar da dugadugan ku a wajen jihadi wannan maza kuma yana neman Allah ya taimake shi a wajen jihadi yace kika aqulu kaga da kai ne nake ko da taimakon ka ne nake yan dabaru da ku don in sun kuɗi makircin magiyana in sun fito tana sai kullo musu sanan kai shi ne dabarar ɗin. in yana ka waske masa sanan ka kulle masa sanan ka fito masa sanan daga duk ma kirkin da ya kulla maka ba zai same ka ba ko baka da dama ka da ikon wannan kauci kauce in ba da taimakon Allah ba subhanahu ta'ala ko ka canja daga wani hali zuwa wani hali sai da taimakon Allah shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah sannan wa bika asulu asaula shine kai hari eh, da taimakon ka ne nake iya kai hari har in samu wani daga cikin abokanin gaba na na ji masa ciwo amma baka taimake ni ba zan iya ba sai fi karfi na sanai to bika bukatin da taimakon ka ne nake yakin ma. ba don haka ba zan iya wa bika nan ai bi aunika da taimakon ka kamar la haula wala quwwata illa billahi ai la haula amma afiyatillah wala quwwata ala da'atillah illa bi aunillah shine ma'anar illa billahi sai da taimakon ba zan iya kaucewa sabon Allah ba ko da kuma samu karfi ne wata ibada ba sai da taimakon Allah Allah ya taimake ni to zan yi bai taimake ni ko ba zan yi ba kisa idan ba ka dogara ga Allah ba to ba inda za ka je isa daga cikin addu'o'in manzo Allah ta kuma yana cewa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aynin wa afri li sha'ni kullahu la ilaha illa anta ya Allah rahmarka nake kauna kar ka bar ni dogara da kaina ko da da kittawan ido ko kittawan ido kar ya zama ina dogara da kaina ka gyara min sha'ani na gaba ɗayansa na addini na da na duniya na kuma ba a bauta da gaskiya sai ta irin wannan addu'o'in suna da ƙarfi mutum ya zama yana yin su yace wa ana Musa radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wa sallam kana idza khafa qauman qala allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim rawahu abu dawud bi isnadin sahih abu dawud ya rawaito wannan hadisin da wanda yake wani abin musa daga abu musa al’ash’ari rabiyallahu anhu Allah ya fi annan nabi ya sallallahu alaihi wasu manzana sun sama kana iza kafa auman ya kasance idan ya ji tsoron mutane abokanin gaba ke ya dan yi shakka ya hango su sai dan kariya saboda karfin su ko yawan ko kuma tanadin na yaki qala sai sai allahumma inna nas'aluka fi nuhurin ya Allah muna sanya su a jikin a kirjinsu muna sanya ka a kirjinsu mana ka tokare mana kirjinsu ka kare mu daga sharrin su wa na'udhu bika min shururihim muna neman tsarin ka daga sharrin sikina sai Allah ya bashi nasara da zaran ya yi shakkan mutane za ka ma yanka hango su kai shakkar ka Allah ma inna ka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim an-nuhur jam'u nahr nahr shi da kirji to ma'ana Allah ka tokare min kirjin su kar ma su yi gaba a su zo su same bare su su da kuma Allah suna neman tsarin ka daga kirjin kar ka sa kirjin su ya same ni Ka ka ka nemi Allah ya baka kariya kuma ya tsare ka daga sharri duk wanda ko yan fashi da makami ne ko yan kinnafi ne ko yan mene ko yan ta'adda ko yan tamore wane ne sallama inna naj'aluka fi zuhurihim wa na'udhu bika min shurur to ka ka nemi Allah ya kare ka daga sharrin su don ka shiga cikin ka riga ka shiga hannunsu kuma ba za ka ce ka riga ka shiga ka gafi ka shiga hannu dama kana da irin wannan addu'a irin su hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil amanu min kulli maganin abun tsoro kaga Allah ya kare ka in ka wannan addu'an kuma za tun kuje su don ka riga ka shiga hannunsu ba da za ka yi sai ka ce Allahumma qini bi ma shi'a Allah ka min maganin su da abin da kake so muna da kisan wannan yaro wanda a dan abunan yaron ashabul qudud wanda aka nemi wani sarki ne mai zai kashe shi ya sa shi abin nan aka aka kai shi can saman dutse ko don aka ce shi a gangaro da shi bai yadda shi sarkin Allah wani inda aka je saman dutse ya ce Allahumma Allahumma finihi bima shi ta Allah kai maganin da abin da ga dama sai dutse ya rawa fadawan suka fado gaba ɗaya su shi kuma ya sauko a hankali ya dawo sarki yace ya labarin abokanin ka ce na na abin Allah ya min maganin su Ya aka sake daukar sa a sashi a jirgin ruwa je cikin kogi a jefa shi a kogi inda da sarkin Allah wani shi na zuwa tsakiyar kogi yayi wannan addu'a Allahumma qinihim ma shi ta Allah ka bi maganin su abin da ka dama da jirgin ruwa dinga tambaye sai da ya watsar da su suka cikin ruwa suka sai shi kuma ya dawo dawo har gida kaga Allah ta'ala ya masa ne maganin su da wannan addu'a ita ta da sau mun sha kawo ta hadisi na gaba ne mai umar radiyallahu anhu ma. anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana alkhairu ma'qudun fi al alkhair ila yawm alqiyam muttafaqun alayh wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi an ibn umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya jada su da shi da babansa أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف ya kasance in ya ji tsoron mutane ya yi shakkan mutane kuma nurin ko anna rasul ta sama kala manzala sallallahu alaihi wasallam ya alkhairu ma'qudun fi nawasiyar kai alkhairu dawakai ismu jinsin ne dawakai ma'qudun abun kullewa ne fi nawasiha a cikin tukulluman su alkhairu alkhairi ma'ana alkhairi abin kullewa ne a cikin su kulluman su shine gashin da ke gangarwa wajen goshi ila yau mai kiyamati har zuwa ga tashiyar kiyama ma'ana doki akwai lada wajen wanda yake kiwata shi fi sabilillahi don jihadi fi sabilillahi har duniya ta tashi ka dinga ba shi lada in dai ka daure shi domin jihadi fi ko da ka akwai alkhairi ma'ana sababi ne na mutum ya samu alkhairai na duniya da lahira matakar ya riki dokin fi sabili ya zo a wani hadisin ima bukari da mutum sun ruwaito shi su ma ce alkhairu li talaqatin dawa kai na mutum uku ne li ajrin li rajulin ajrun wa li rajulin sibyun wa ala rajulin mithlun wani wani ya rike doki wani ya rike shi lada yake samu wani ya daure shi rufin asiri ne wani kuma ya daure shi alhaji ma zai samu wanda zai daure doki ya samu lada shi ne wanda ya daure shi don jihadi fi sabilillah ko da ga wannan kullum a cikin lada yake ko da bai fita jihadin ba domin yana kiwata doki ne don a je yaki fi sabilillah don daukaka addinin Allah wannan yana cikin alkhairi yana cikin lada duk bayan da doki yake zai samu lada da fitarinsa da sauransu ta wanda za mu zo a wani hadisi sannan akwai wanda doki yakan yakan kasance masa rufin asiri shine mutumin da ya rike shi domin ya dan hau ya biya buƙatansa, kuma don ya kame kar ya dinga roƙon mutane abun hawa kamar a ce kana da yar motan ka lafiyayya kaga rufin asiri za ka je ka na zalawa ne ba ni aron motan zallawa ne ina buƙatar taimakon motan kaga rufin asiri ga wanda ya daure doki saboda wannan buƙata ne in zai je wani gari ya hau zai je wani wuri ya hau kaga zama rufin asiri waɗannan ado ne sannan akwai wanda kuma doki ya kasance masa alhaki shi ne mutum da ya ɗaure shi don alfahari don riya don aji a cikin aiwa ne mujahidi ne har da waka ya ɗaure saboda jihadi amma riya ne ba don Allah ba ne wannan alhaki zai samu ko kuma ya ɗaure dokin don gaba da musulmi kaman kafirai kenan da suke ɗaure da wakai saboda siyaki musulmi wannan abin nan daure dokin alhaki zai kasance masu sau da aka sai an rubuta masa alhaki da yana son ya zama ɗan ta'adda ya yaƙi musulmi da doki amma wanda ya fi sabi ne shi kuma a cikin alkhairi to da aka doki akwai alkhairi a tare da shi amma ga wanda ya tare da shi don jihadi fi sabi da وعن أروة, وعن أروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواتي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم الأجر والمغنم متفق عليه بخاري لمسلم مسلم وحديث حديث فدقى آه، عروة البارقي رضي الله عنه ألا يدرش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي الخيل معقود في نواتي الخير دوكي abun kullawa alkhairi ne a cikin Shi ne wannan gashi da yake gangarwa goshi ila yau mai kiyama sai har rana da kiyama mana doki har duniya ta tashi sababi ne na samun alkhairi mutum matukan ya rike shi fi sabilillah al'ajar akwai lada wal magnam da kuma ganima shine riba ga lada ga ganiman da ka sa in ka je jihadi ga ladan jihadi kuma ga ganiman da ka samu a wajen jihadi kuma sannan za ka iya hawa ma shi ma riba ne bukari da mutum suka rawaito shi mana doki sababi ne na samun alkhairai na duniya da lafiya in ka dauke shi fi sabili in kuma ka rike shi a matsayin kawai rufin asiri to zai amfane ka a duniya in kuma don ka cutar da wani to wannan kuma zai zama maka alhaki don ka cutar da musulmi sannan yana daga cikin ma'anonin hadisin yana nuna jihadi yana nan har duniya ta tashi دنياته الى يوم القيامه الخير معقود في نواتها الخير الى يوم القيامه الدنيا تفادي اقوى الخير ولكي والنواقي نجي هذه في سبيل الله في جهاد ينال الدنيا تفادي يوم سنه تكت اي وي باجي هاجي اي اه طيب الدنيا تفادي لا من دي تكت باجي هاجي تفادي با لي شباب معياده رجا بورن تبتاني من دنيا اجي اي جهاد او بابو هو شو غبا ما نغري واني jihadi yana da haka aikin haji haka ta babu abirul haji wanda zai shugabanci al'umma musulmi aikin haji zai su aikin haji ba da haka sai wasu ka ce ba haji akwai aikin haji ko babu shugaba shine imamu tsari ke cewa alhajj wani jihadu ma biyani ila qiyam sa'a ma kulli imamin barrin aw fajir jihadi da aikin haji suna nan har duniya ta tashi tawabin shugaban da zai jagorance ku jihadin ko aikin haji mutumin kirki ne ko mutumin banza ko mutumin banza ne bai shafe ku ba ku za ku yi amfani da ƙarfinsa ne kawai wajen jihadi kaga sannan ku kuma za ku samu dada in kun jihadin ko da shi azabi ne sannan in aikin haji ne za ku yi amfani da tsare-tsarensa wajen sauƙaƙe wa mahajjata in ku aikin hajin ku kuna da lada ko da shi azzalimi ne zai jagorance aikin haji kuma ga bara ta ce a tunda hukuma azzadu ma ce ba maganar mutum ne zai je aikin haji zai ba abubakar ne zai zama jagora aikin haji ba ba umar ba ba usman ba ba ali ba ba ruwan ka da wannan aikin haji farilla ne rukuni ne kaje je da aka yi je kaje ne kaje ka sauke haraminka kuma na dagu da wasu abubuwa da ka da ikon gyarawa Allah ya kasu gurin ka kowa zai jagoranta ka je وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة رواه البخاري إمام البخاري ورثه حديث وعن أبي هريرة لدى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يجرش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي mani basa faratan wanda ya tsare doki wato ya daure doki kenan fi sabilillah don yin jihadi na ɗaukaka addini manzo ka tsare doki kana bashi abinci kasan kiwon doki yana da wahala amma ka yi ne fi sabilillah ko kai ka je jihadi da shi ko ka ba wani ya je jihadi da shi duk wanda ya haka imanin billah yana mai imani da Allah ma na mai ikhlasi tsakaninsa da Allah yake don ya samu lada wa tasdiqan bi wa'dihi da kuma gaskanta alkawarin Allah na cewa duk wanda haka zai bashi lada don haka yayi fa inna shiba'ahu hakika koshin wannan dokin ya bashi abinci ya koshi wariyahu da kuma koshinsa da ruwa ya shi ruwa ya sha ya koshi warausahu da sa ba hayan da yake shi dokin wa ibawdahu da fitsarin da yake yi bayan ya sha ruwa da ba hayan da yake bayan ya ci abinci to dukkaninsa lada ne fili zanihi a cikin sikelinsa shi wanda ya daure dokin yau mai kiyamata ranar alkiyama kaga duk wanda ya daure doki fi sabilillah don jihadi kuma don Allah ya yi saboda imani da Allah da kakkanta alkawarin da Allah ya na ladan da ake garwa hadisan da muka karanta da su to shi wajen in ka bashi abun teci za ba ka ladan wannan koshin doki in kuma ka ba shi ruwa ya koshi nan ma za a baka ashiba'u shine koshi da abinci arriyu kuma koshi da ruwa akaltu ta'ama fashbi'tu sharibtu sharifin maa fartawaitu kowanne da gumar ne ba za ka na koshi da abinci daban na koshi da ruwa da ruwa daban to haka ba hayan da yin ba abinci ne ba hayan ma to duk ba hayan ma lada za a dinga lissafa maka adadin ba hayan ko bawo da bawalin sa ne yawan bawali ba tsarin da yake to yawan ladan ake saboda kana ba shi ruwa da yawa shi yana cikin kyawun ayyukan mu yana cikin sikeri na sikeri na ayyukan na kyawun ayyukan mu ranar alkiyama to haka nan idan aka fi ne mutum ya daure shi saboda ya cutar da musulmi to shi kuma duk wa'annan abubuwan alaki ne da koshinsa da ruwa koshinsa da abinci koshinsa da ruwa da trosonsa da bayan da fitarinsa da zai zama alhaki ne a gare shi saboda haka duk wanda ya daure saboda riya ko don takama kamar yadda ya zo a riwaya imam ahmad don takama ko riya da wannan kuma alhaki zai samu ko ya daure zo ke bashi da yunwa yunwa ta nemi da kashe shi da wannan alhaki ne za a rubuta masa alhaki bai bashi ruwa ba ko bai ba abinci ba saboda ka dabba ma idan makana ta abinci Allah ta'ala zai kama ka kamar yadda ya zo a hadisin maza sama dakalat imra'atu dakalat imra'atu min nar fi jirratin habasatha la hiya at'amatha wala wala wala wala hiya arsalatha ta'kulu min khashashil ardh wata mata ta shiga wuta da sabbin kyanwa ta tsare kyanwa ba ta ba abinci ba ba ta ba ta kaji kwari ba hatta ma tana hazala har ta mutu saboda rama wannan zuwa ya ce ba koman ta wutar jahannama ne ruballanta na sauran dabbobi kyanwa ba haramun ne cikin kyanwa dabarai kuma a koya ko rago ko mini dabba a shirya ta musulunci ka daure dabba kaki ka ba ta abinci to za a kama dabban aje a sai da ita a kasuwa sai a tamka maka kuɗi je kai bukata shine hukuncin da za a maka ko sani aka daure ko rago ko tsinkiya ko kura ko doki ko mene ya je a sai da shi a damka maka su ma dabbobin suna da haƙƙi na ka ba su abu حديث نقب وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مصدومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة شب مئة ناقة كلها مخدومة رواه مسلم imam muslim ya rawaito wannan hadisi daga abu mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi قال يتي جاء رجل الى النبي sallallahu alaihi عليه وسلم wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi naqatin da wata taguwa mahdumatin abun sa wajen zani an sa mata irin abin da ake akala ko an sa mata akala wannan abin da ake sawa a hancin fa qala hadhihi fi sabilillah yace wannan na bada wannan taguwan fi sabilillah za a je yaƙi a tafi da ita فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم لك بها يوم a سبعمائة ناقة لك سبعمائة ka, kana da taguwa ɗari bakwai biha da sababin wannan taguwa ƙwaya ɗaya da ka bayar yau mai kiyama ta rana kiyama kullu ha ba kasuma dukkanin su kuma an sa musu akala to malamai sai suka yi fassara biyu ko dai zama kana da ladan wato taguwa guda nawa guda bakwai guda ɗari bakwai ka ce ka ba da ɗaya a baka ladan ka ba da taguwa ɗari bakwai wannan kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة bai kuliman ya sha wallahu wasu na عليم kaga misalin wanda yake ciyar da dukiya na fi sabilillah kamar wanda ya sa kwayan hatsi guda ɗaya a kasa ya da zanganiya bakwai ko ta zanganiya kwayan hatsi ɗari kaga ɗari bakwai kenan haka ne ka bayar fi sabilillah Allah yana ka wanda ya ga dama Allah mai zan falala ne ko da ka ya ba da taguwa ɗaya za a ba shi ladan taguwa nawa taguwa ɗari bakwai haka kuma ya zo a hadisi kullum ne a kullum ne adama yuba'af alhasanatu bi ashari amsalha ila mi'ati dhifin ila abu ila abaatin kathir to da ka za a iya ninka maka har sau 700 daga goma har zuwa 700 wasu ka ce to ka ba da taguwa ɗin fi sabila za a ba ka ladan taguwa ɗari bakwai fi sabila wasu malayan suka ce a ma'anan hadisi yana nan a zahirinsa kawai ka ba da taguwa ɗaya ka mata akala a hauta a yi tafiya da ita fi sabila layi ranar jama za a baka taguwa guda ɗari bakwai an sanya musu akala an sa masa musu linzani ka tafi da su duk inda ka ga dama ka hau ka shakata a aljanna duk inda ka ga dama da su yau ka hau wannan gobe ka hau wannan taguwa ɗari bakwai karkace sun yawa ba wani yawan da suka yi kai ba muku wa da su yi wani aljanna ko ba ran da za a bi har abadan abada ana karkace za su cika maka gidanka a'a miskini dan aljanna yana da duniya da kamar ka goma duniya sau goma sha ɗaya kenan ina da duniya sau goma sha ɗaya a gaga za ka iya eh, za ka hau ka yadda kake wani mutum ya zo ya tambayi manzala ta sa wani balarabin kauye shi zai ce ya rasu da lai akwai taguwa a janna saboda tsabar sabo da taguwa da rakuma da ya yi to shi yanzu in ya je a janna ba rakumi ba taguwa ya zai yi shi ne ya tambayi maza zama ya ce akwai taguwa a janna aka ce masa akwai ai ba abinda wasu ya ma tashtahi da abubuwa duk abin da kai ta za ka za ka same shi duk abin da kai sha'awa yanzu mutum da ya saba da shanu sai ga shi ba zai iya rayuwa inda ba shanu ba to ga shanu ma akwai su nan. ba abin duk abin da kai sha'awa kake so ka kalla ko ka amfani da shi za ka samu ranar aljiya wannan hadisi imam mutum ya rawaito ya rawaito hadisi da haka akwai shakatawa kenan a aljanna ababen hawa kala kala har da jiragen zama, zagaya ka zagaya ka zo ka sauka ka zagaya nan ka ɗau wannan ka ajiye wannan gaji ka zo ka huta ko da yake ba gaji a janna ma don ka taɓa wannan ka taɓa wannan ka taɓa wannan ka taɓa wannan وعن أبي حماد يقولنا سوى دوبنجي تعالى فيها ما لا عين رعد ولا أذن سمع ولا خطر على قلبي بشر da abun da ka tuna da da baka tuna ba duk na jin daji a aljanna wa an abi hammadin wa yuqalu abu su'ada wa yuqalu abu asadin wa abu amirin wa abu anhu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم وأنا حديث إمام مسلم رويتوش وأنا أبي حماد تقى أبو حماد ويقال أبو سعادة أنا كما أبو سعادة wa yuqalu abu asad ana ce baban asad abu amir ana ce baban amir abu amr aka baban amr abu ana ce baban aswad abu ana ce baban abd shine uquba tabna amir al-juhani dan amir al-juhani sunan ne abu juhaina kenan رضي الله عنه da يجد شيء قال يجد سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji manzala sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala minbar alhali yana kan minbari ya kulu yana cewa yana cewa wa iddu lahum mastata'atun min quwwati wa iddu lahum da wa kafirai ko kutanada wa iddu qutana tanadi lahum dunya kan kafirai abin da kuke da iko min quwwatin da karfi ku abin abinda kuke da iko na karfi lahun domin ya kan kafari sai nake tajin kufari ne amma ya ce nufi da ƙarfi za ka ce a tattali ƙarfi domin ya kan kafari kuma za su ma sai ce ala ku saurara ku ji innal quwwatar rami shi ne iya iya harbi iya harbi shine ƙarfi. ala ku saurara ku ji innal quwwatar rami wato abin nan shine abun eh, iya abun nan iya harbi da kibiya shine ake nufi da karfin ya sake mai ta ala innal quwwatar rami wato iya harbi da kibiyan shine mai shine karfi ko da haka idan idan kana harbi koyan ka ake kana koya kana koya haka iya ko da haka ku tanadi karfin da za ku yaƙi kafirai ku tanadi iya harbi ko daɗin da kibiya ake yaƙi da mashi ake yaƙi da takobi kowanne kuma sai ka koya yanzu kuma sai ka koyi na makamai na zamani wanda ake yaƙi da su tanadi ومن اهتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اهتدى عليكم وذاك يسمى muku ta'addanci kuma kurama to sai manzo sama ya karanta wani wa'iddu saboda tanadin karfi yakan sa abokanin gaban ka su ji tsoron kamar Allah ta faɗa a ƙarshen nan wa'iddu lahum mastata'tum wa fakir ayat وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه ku tanadi ƙarfi da dawakai don ku tsorata abokanin gaban shi mutum ya san kana da makami to tsoron kai ke tsoron ya tsokane ka da faɗa yake yanzu me yasa ake tsoron manya-manyan ƙasashe na duniya nan na kafurai saboda suna da adadin makamu me yasa su kafurai nan manya-manyan ƙasashe suke suke tsoron abin nan north korea korea ta arewa wannan wannan ɗan yaron ai saboda yana da nukiliya ne yana da makamai masu ƙarfi za suke tsoron sa yaro ƙarami ne amma suna da me yasa suka damu da Iran suka damu a ana ta nukiliya ai saboda suna tsoron in sai ƙarfi barazana ne a wajen kullum magana kenan shekara da shekaru ba za a bata ta ci gaba da kera nokiliya da wani kaga in kuna da karfi me yasa ake ban tsoron amirka ta da karfin makamai da karfin soja ita ake tsoron da yasa ba a tsoron kasashen musulmi saboda ba su da karfi ba su tanadi na karfi ba ba yi tanadi na karfi za a ji tsoron su za ku tsori ta Allah za ku tsori ta su a shi yasa maza ma haifi a tanadi wato ainihin wato karfi shine makamai da kuma iya amfani da makamai iya amfani da makamai don da su ake yaƙi da su ake rusa dauloli da su ake ruhu da al'umma don ka tanade su ko da baka yakin ba dai to sun zame maka kariya ko da zai tsokane ka ya san yana da abin da zaka kare kanka ko kuma ka ji masa to sai ji tsoron ka hadisi na gaba wa anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu فتفتح عليكم أرضنا ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلقوا بأحكمه رواه مسلم Wani hadisin muslim ne ruwaito shi wa anhu daga gare shi wa kenan abu hammad abu abuna bin amir al-juhani قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي من زال تسمع يقول هنا cewa فتفتح عليكم اربونا za a buɗa muku za a buɗa muku wasu ƙasashe nan gaba kamar irin su farisa da rom duk sahabai sun gawa ne da su iraki da su masar duk allah ba su dama sun buɗe su da yaƙi sun shiga garuruwan sun sun rinjaye su ya wa yakfikum allah wa mu allah allah ya isa ya yi muku yaƙi wa kafa allah almu'minina al-kifala wa kana allah qawiyan aziza Allah zai isan muku daga waɗannan kafirai ma'ana zai mace ku ku ci kalba a kansu sai maza su masu ce fala ya ajiz a dukkan kada da yanku ya tafiya ya zama baya tanadi na ƙarfi na yaƙi an yalkuwa bi askumihi wato ya yi dabara ya yi abun nan ya dinga wasa bi askumihi da kibiyoyinsa a kullum kibiyanka na hannunka ka iya harbi kuma ka riƙi ya zama kana da makami kar kai wasa kamar yadda Allah ta ke dalilina mana zuwa hidrakum kun kaffa kaffa da kafurai ya zama kullum kana shiri da zarar wani yakin kare ka ka dauke shi ma ce hayya ala jihad ka ka ta dama kana cikin shirin ka amma kaga in baka yi tanadin makamai ba baka iya harbi ba to ka samu matsala dan karamin barawa ma zai zame maka barazana noni ko sanda ba da shi a gidansa sanda inda wani abokai ko wani dan kare shiga gidansa ba da abin da sai kama kame kame ba haka ta taɓa faruwa da ni na buɗe gate ina na shiga da mota kafin kulle wani kare ya shiga wala na laluba na rasa sandan da ko ya ko ne <laughs> wanda zan kore shi wanda koren koransa da shi an da shi da na tada wani kawai zai biyo sai sanda guda biyu ya kami ne yanzu aka suna daki na a maka muka yi tadin da shi da muka da kawai ya je sai sanda na ke yi da tsohuwa da gajeruwa bai ƙauyuka kami ne ajiye ajiya gida to kare ma ba ka da abin da za ka kore shi na ga kuma ɗan ko ni ɗan da'adda man ga da makamin tsoron karke ji in ya hango makamin ma zai nemi yadda zai yi musamman ƙaramin ɗan da'adda to da haka yi kada mutum yi wasa da kibiyansa ma'ana kar ka yi wasa da makamanka da zama kana da makani kana da makani in ko ta kwana ne ko ta kwana ba ai dole sai ka bugi wani da shi ba ka bukata sai ta asalin barazana ne in ba ta ji ba kawai sai in ya tinkare ka kai ma ka tinkare kun za da doguwar sanda don mai takobi kama ba abun da iya da kai don kan ya iso kama ka dauke shi kawai in za iya duka da sanda doguwar sandan ka wani kanka da takobi kafin ya zo kawai ka dauke shi da sanda shi ba zama barazana ga mai sanda shi diga ne shine matsala wanda daga nesa shi zai iya zai iya karbo ga ko mai kibiya ai mai mashi ko mai kibiya to a kalla dai karka zauna haka ina muke yace wa anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man qaddima ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna aw faqada aw faqad afa rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa daga abu hamad kenan ko ukbatu min amir al-juhani قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمان الله صلى الله عليه وسلم يتي man uljimar ramya duk wanda aka koya masa harbi sun mataraka wutannan ya bari har ya zama kuma abun ya manta ma da yadda ake yin harbi alaisa minna ba tare da mu yanzu magana ta suma ba a mu ɗan ilimi ne za ka koyi shi a bashi aw faqad afa Allah aw faqad afa ko kuma hakika ya saba wa Allah don Allah ta lati wa izzu lahum mastata'tum min quwwati wisana din karbi to kai gashi an koya maka harbi kuma kaje ka bari ya lalace kaga ka saba wannan ayin da take a koyi ayi tanadin karfi kai yanzu karfin naka ma ka same shi kuma ka me ka ka ka salwantar da shi ka salwantar da shi to kaga wannan sheke na abi harbi yana bukata a koya musu sun aka ce mun ujimar ramya wanda aka koya mana ba kai ne kawai za ka zo ka ce za ka koya ne kan kama in ka je garin za ka harbi wani sai harbi wani a umma to zaka ka dole sai ka kire ne in sa an koya maka kariya ya zama abin da kai niyan harban nan shi za ka harba ba kan mai uwa da wabi zaka yi ko kai dai kana kokarin harban wata dabba ka je ka harbi mutum ko ni abokin gaban ka ka je ka kashe musulmi na zai iya faruwa ko da aka koyansa ake shi ma ina bukatan koyarwa ka koyi a kansa duk abin da ka seta kawai za ka harbe shi amma in dai baka iya ba to gaskiya sai dai ka yi harbin sama kawai na barazana a ce kana da bindiga ba koya maka harbin sa ba a gidanka saboda barayi ba kawai ka ji motsin su ka harba sama kawai su ji ɗan da goyi ta su gudu amma gari za ka harbi bara in ba za ba za ka je ka harbi wani a gidanka ko ka ji ka bi makwabta kaga an yi ba yi ba kenan sai ka harba sama tiran kaga zai zai ji tsoro da gudu za ka akwai bukatan a koyi wannan wani ya ce o allimu bi ma ta kulla yawmin falamma shadda sa'iduhu ramani wa am allamtuhu nazm alqawafi falamma qala qafiyatan ya ce o ya ta. ina koya masa harbi falamma shadda sa'iduhu yayin da abun nan hannun sai karfi tafsir ka zira'in sai karfi yana iya harbawa a wata riwayan falan mastadda sa'idu yayin da wato zira'in sai iya ta kibiya ya harba ramani sai ya harbe ni ina koya masa harbi don ya koya da ya koya sai ya harbe ni kaga an yi ba yi ba kenan ina koya masa yadda ake tsara waka wa'allimu wani abin nan wa kam allan ta wani zumal kawafi ina da yawa na koya masa yadda zai tsara waka da ya koya kadan ba kala kafiya san hajani da yi wata waka kawai sai ya zage ni a cikin na koya masa waka kuma zai zage ni da ya zage ni da waka mahallin shayi shine jifa abin nan harbi koyon sa ake bindiga koyon sa ake yi abin nan mashi koyon sa ake duk wani abin da ake na makami ana koyon yadda ake aiki da shi in ba ka koya ba to ƙarshen ta za ka je kai farka ji za ka ce duk wanda ya koya ya bari ya lalace a baya kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya saba wa Allah saboda Allah ta lace wato ku tanabi na karfi. wa anhu daga Abu Hammad radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها رواه أبو داود أبو داود رويته حديث إسنادي ميروني أقول مجهول أتكين إسنادي هذه حديث دي زوكا سينا كرفة معناها wani daga abu hamad radiyallahu anhu Allah ya da shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna la yudkhilu bi sahmil wahid salafata nafarin aljanna Allah yana shigar da mutane uku aljanna da sawabin ibiya kwaya daya ibiya kwaya daya mutum uku su shiga aljanna da ita na farko Sani sani'ahu wanda ya kera kibiyan ya tasibu fi san'ati alkhair yana neman alkhairi wajen san'anta ta wato ya san'an ya kera ta zai sayar don ya samu lada a yi jihadi da ita ya samu lada shi ma ya ka yake wa kibiyan masu jihadi fi sabilillah shi ma zai shiga aljanna na farko na wanda ya kera ta shine abun nan kenan ko me sunan sa makeri warrani bihi wanda ya wanda ya harbi da kibiyan aure jihadi kenan ya harbi kafuri da kibiyan shi ma zai shiga aljanna ke nan ko wa munbilahu da mai mika masa kibiyan munbilahu ma'khudhu min an-nafs ay alladhi yunawiluhu an-nafla da mai mika masa kibiyan ka kibiyan suna da yawa kenan an sa maka masa da in ya ya harba ya sake mika masa sai ga to mai mika ma da kibiyan aljanna sai fi sabili da ne to da mutum uku sun shiga aljanna da sabbin kibiya guda daya. sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam zai ce war mu yi harbi da kibiya war kabo kuma ku hau da wakan ku sai ce wa an tarmu ku yi harbi da kibiyan a habbu ilayya shi yafi soyuwa a gare ni bin an tarkabu daga ku dinga hawa a ce da wakai kawai kuke hawa kuna tsara da takobi ku dinga harbi da kibiyan ya wa man tarakar ramya ba da ma ulima duk wanda ya bar harbi bayan an koya masa ragabatan an hudun kyaman harbi shi yanzu yana kyaman ma harbi da kibiya kuma inna ha ni'matun taraka to wannan wata nima ce fa zai ya bata au kala ko to ai kafaraha dai ka kafirce mata ya butulce mata Allah ya bashi ni'ima sannan kuma ya butulce wannan ni'ima to da haka kenan duk wani abu da kai na alkhairi kar ka bari ya kubuce maka wanda ya haddace alqur'ani kar ya bari alqur'ani ya zube masa don ni'ima ce Allah ta'ala ya masa sannan kuma ya bijire masa wanda ya koyo ne abu na ilimi kar ya manta ilimin aibi ne ni'ima ne Allah ya masa ya yi watsi da ita haka wanda ya koyo wata sana'a ta alkhairi wani abu na alkhairi wanda zai amfani kansa ya amfanar da addini da mutane in ya bari to ya fito da wannan nima Allah ya zaɓe shi ya ya mallaka masa wannan abu ko ya sanar da shi wannan abu ko za ka in ka iya harbe ka bari to kuma wata nima ne wanda baka gode wa Allah akan ta ba ba kowa ne yake iya ba wa an mata bin al-aqwa radiyallahu anhu qala marra an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ala nafarin yantaziruna فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأن رواه البخاري أو مؤمن البخاري يتو حديث وأن سلمة بن أخوة لذا سلمة أن أخوة رضي الله عنه أن لا جد شكاله Marran nabi sallallahu alaihi wa sallam ala nafarin ya wuce wasu mutane daga bani aslam kamar da ya zo a wata riwaya yantaziluna suna harbe da kibiya ayyata ramauna kenan wato suna koyon harbi wanne tilla wanne tilla suna koyon harbi fakala sai maza suna sai ce irmu bani isma'il bani isma'il ku yi harbin bani isma'il ai ya bani Ismail nan akwai ya da aka da aka shafe ke sa aka kani ba ce banu ba kaman Aba Bakrin da'awtu falau ajabta ko Aba Idin fala ta'jal alaina ayya Aba ne. sai ta irmo ku jifa bani Ismail Ismail ya ku ya'yan Ismail fa inna abakum haqiqa baban ku kana raniya ya kasance ƙwararre ne a harbi baban su wace nan. Ismail annabi Ismail dan annabi Ibrahim saboda shine kakan Larabawa dangin manzo kuma yana danganta zuwa ga Isma'il wanda annabi Isma'il shine kakan Laraba amma al-arabul musta'raba al-arabu al-musta'raba wanda asalin su ba Laraba bane suka zama Laraba amma al-arabul ariba wanda asalin su Larabawa ne to sun zo ma sun kafin zuwa annabi Isma'il Sune ne Adawa da Samudawa na farko Adawa da Samudawa na farko sune ne al-arabul ariba to anan maza sun ana ta da suna cewa baban kuma harbi ne to da haka koyi harbi kuna koyi da baban ku ne baban kai da abu mai kyau yana da kyau kai ma ka gaje shi bi abi da hadiyun fil karam wa man yushabi abahu kama zalam don ne ko koyi baban sa bai zalin abin nan baba abu hadi yana koyo mi baban sa duk wanda ya eh, kamace ne da baban sa bai zalunci mahaifiyarsa ba to da haka kai Ka iya harbi kamar yadda kakanka annabi Ismail ya iya harbi da kibiya ya koyi wa an amri bin abasa radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man rama bi samin fi sabilillah fa huwa lahu ijlu muharrara rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wannan hadisin abu dawud da tirmidhi kuma yace hadisi ne hasanun sahih ingantacce ne wa amri bin abasa daga amru dan abasa radiyallahu anhu Allah ya dace kade sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu yana cewa marra ma bi samin fi sabilillah wanda ya harbi da kibiya a wajen jihadi na ɗaukaka addinin Allah kuma ya tsakani da Allah wa huwa lahu idlu muharrara wa huwa shi lahu yana da idilu. gurgudun ladan muharrara wato bawan da aka inda muharrara ya ne raƙaba muharrara baiwar da aka yanta ko bawan da aka yanta kenan duk wanda ya harbi kibiya ɗaya fi sabila za a ba shi lada kamar ya yanta bawa to shi kuma ladan yanta bawa shine ya ya yanta ta daga daga wutar jahannama gaba gaba idan mutum ya yanta bawa guda ɗaya to ya yanta kansa daga wuta gaba ɗaya in kansa ka yanta kanka ya yanta daga wuta hannunka hannunka yana haka zuwa hadisi amma ba a yanta kan mutum ko hannunsa ba a yanta sauran jikinsa to da ka idan ka ce ka ta shi ya zama ɗa to shi kenan kai kuma Allah ya yanta ka daga aljanna za ka yi ba shi ga ya yanta ka daga wuta za ka yi ba shi ga wuta aljanna za ka ta wanda ya harbi ke fi sabilillahi kamar ya yanta bawa ne ma'ana zai bare shi ga wuta ba shine ma'anan wannan mu karanta a can baya kura ta jihadi fi sabilillahi ba ta haɗuwa da hayakin aljanna da hayakin wutar jahannama ko da kenan kamar da zuwa hadisi man ataqa raqabatan mu'minatan kanat fida'ahu minan nari ubwan ubwan hadisin nasai duk wanda ya yanta wani bawa mu'mini to wannan bawa zai kasance masa ko yancin zai kasance masa fansa daga wutar jahannama gaba duk sun yanta su daga wutar jahannama وعن ابي يحيى قريب بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق نفقه في سبيل الله كتب له سبع 100 ضيف رواه الترمذي وقال حديث حسن امام الترمذي رواه في حديث حسن وانا كما حديثنا muka karanta a bayani daga abu yahya quraym ibn fatik radiyallahu anhu Allah dai shi kale shi kale rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man man anfaqa nafaqatan duk wanda ya ciyar da wani ciyarwa wato ya ba da wata dukiyansa fi sabilillahi don ɗaukaka kalmar Allah kamar ka ba mayaka su je su yaƙi ko ɗaliban ilimi su je su yi abin su je su yi karatu ko masu da'awa su je su yaɗa ilimi duk fi sabilillahi ne ko wani abu na harkan addini duk wanda ya haka ku tuba da husa ku mi a za a rubuta masa ninki ɗari bakwai na abin da ya bayar ne kaga ya je da wancan hadisin da kuma ayan al-gazalina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi zuwa karshe saboda in ka bar fi sabilillahi za a ninka maka sau 300 hadisin Imam Tirmidhi kuma hadisi ne wanda yake ingantacce wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh